Rahim. A dalilin kishiya, babi na talatin da biyu. Suka ɗan taɓa hira leburori da mai gadi suka koma suka zauna. Abba kuma da Alhaji Balarabe suka ci gaba da hirar hirarrakinsu suna jiran Lalo. Alhaji Balarabe ya ƙara matsowa ya ce, Alhaji ai sai a nemo gidansu tunda da kaya ba da hankalinta. Suka ƙyalƙyale da dariya Abba ya ce, Kai rigimar ka ta fiye yawa Balarabe, ina ni ina auren yarinya ƙarama haka, wannan shekarunta ba su fi goma sha ba fa, ya dariya sannan ya ce, ni tsiyata da kai boko ya yi maka yawa a ka, ba ga ta nan ba 'yar shekara goma sha ɗin a gidana kuma lafiya muke zaune, wani lokacin ma har sun fi sauƙin sha'ani a kan na gidan. Allah bala, ai sosai kuwa Alhaji, yanzu nan za ta dawo maka da ƙuruciyarka. Suka yi dariya suka tafa. Kafin su sake cewa wani abu Lalo ya dawo ɗaukar su. Tun daga wannan lokacin ya kasa cire Saude a ransa. Baya tunanin ƙara aure amma wani abu ya dinga jan tunaninsa har sai da ya gamsar da kansa cewa zai auri yarinyar nan. Da kanshi ya nemo Alhaji Balarabe suka koma suka nemo gidansu Sauda da taimakon mai gadin nan. Da farko kamar ba za ta saurare shi ba, don haka sai Alhaji Balarabe ya ce a yi mata kyauta. da kanshi ya zaɓi agogo mai kyau da turaruka kala biyu masu tsada aka haɗa da kuɗi sababbi har naira dubu biyar. Bayan sun gama hira Alhaji ya bata. Tun daga wannan lokacin ta fara sauraron su. Har ta kai idan tana son wani abu sai kawai ta yi wa abban waya ya saya ya kai mata. Tana gama jarrabawa ko aka gama magana aka ɗaura aure. Sai yanzu sannan ya gane baya ma buƙatar aure ko da lafiyar shi ƙalau. shi kanshi bai san mai ya kai shi ya ƙara ɗin ba amma a lokacin tabbas ji yayi ya kamata ya ƙara ɗin ga shi yanzu ko shekara goma ba a yi da auren ba har ta fara nadama dan daga maganganunta da ya ji tana yi ya san nadama take yi sosai ya ji tausayinta ya lulluɓe shi ya tabbatar da baba da Ahmad duk sun girme mata shi kanshi ya bata kusan shekaru arba'in sanarwa da daman tuntun yake tausayin su Idan ya tuna ba lallai ma su gama firamare yana raye ba. Ga su Baba da yake saka ran za su kula da yaran ita ba ta son zaman lafiya da su. Yana kifta sa ƙwallar da take makala a idon ta faɗo. Ya sa hannu ya goge. Ita kuwa Rabi ina ta tafi haka ne ta bar shi. Gaba ɗaya al'amura sun caɓe masa. Wai mai ma ya sa ya ce wa Rabu ta tafi ne? To ai ta bakin Baffa ne ina yake so ta tafi da ya ce ta tafi masa daga gida. yanzu gashi ta bar shi da matar da baya ma iya gamsar da ita har ma ta zama mai ba wa mata shawara kada su auri tsoho lallai zai same ta su zauna su yi wannan maganar to amma in an zauna maganar ma me zai ce mata maganganunta babu ƙarya a ciki kuma babu abin da zai iya yi a kai don yanzu ma ta lafiyar jikin shi yake yi Allah ya sa dai a samu rabu kafin babbar sallah ita kaɗai ce yake jin tana da maganin duk wata matsalarsa domin komai girman damuwa idan ya shigo gida ya ganta sai ya ji ya samu natsuwa, kuma sai ta mayar da komai ba komai ba. Yana son Rabi, in dai tana duniya baya jin zai iya rayuwa babu ita. Ta turo ƙofar ta shigo tana ɗauke da tsintsiya da abin kwashe shara, ta ɗan ci birki da ta gan a ɗakin. Ya sauri ya faki idon ta ya goge guntun hawa da yake fuskar shi. Ta ce a'a abban Nawwara ashe ka dawo. In ba na jin daɗi ne wallahi shi yasa sa ce Lalo ya kawo ni gida na huta. Ya miƙe yana faɗin bari na shiga banɗaki na fito bacci zan zo na yi. Ya shiga banɗaki ya bar ta. Nan da nan ta gyara gadon ta kama shara tana tunani, to mai ya dawo da shi yanzu? Kuma ta ga kamar yana da damuwa. To ko madin ya gudu ne? Gashi kuma ba ta son ta tambaye shi saboda yadda yake yawan ɓagarar da ita idan tana zancen. Kafin ta gama sharar ya fito daga banɗakin ya canza kaya ya haye gado, ta kwashe sharar ta fita ta rufe masa ƙofa. Yau ma kamar kullum da Baba ya je zance wajen Kairiya zancen kenan ya turo a sa rana. Tare suka je da abokin shi Abdullah, Sai da suka kusa gama zancen Dadi ya dawo. Suna nan suna hirar ya kirawo ta a waya ce idan ta gama hirar yana son ganin saurayin nata. Tana gaya masa ya ce ai sai mu tashi kawai mu je mu ga dadi, in ya so daga nan sai mu wuce. Haka aka yi ta yi musu iso suka shiga suka zauna. Bayan sun gaishe shi ya amsa ya dubi baba ya ce, kai ya muka ji ku shiru ne ka san an sa ranar auren yayyanta su biyu. Yanzu haka saura abin da bai fi wata biyu ba, kai muke jira ku fito kuma mu haɗa biki gaba ɗaya. Ya sunkuyar da kai yayin da abdalla ya ba da amsa. mahaifiyarsu ce har yanzu ba a same ta ba gashi abban nasu ma ba lafiya ce da shi ba eh ai haka dai za ku daure a yi a wuce wajen kaji in ka je ka samu manyan naka su zo mu yi maganar ya ce to sha Allah za su zo suka yi sallama ta rako su bakin mota suka tafi suna mota suke tattauna abin da ya faru na rasa da yaran da zan yi musu bayani ba zan fa iya aure ba in dai ba a ga momi ba sun kasa fahimta ta su dai kawai a zo a sa rana. abdalla ya ce ni wallahi ma sai na ga kamar ma akwai wata a ƙasa. Kamar dai amfani da damar za a yi a raba ku. Ka san yaran masu kuɗin nan sai a hankali yanzu haka an ta mata wani wanda za a ba wa ita. Wallahi ni ma ina wannan tunanin. Kuma ka ga yanzu da muka fara maganar rayuwar da za mu yi bayan aure sai take fito da wasu abubuwa daban. Ya ɗan dube shi da mamaki ya ce Allah ko mutumina. Allah ka san abin da ya fi bani tsoro, ba ta son haihuwa fa. Wai ita in ta haihu sau ɗaya shi kenan sai ɗayan ma kuma wai sai ta yi shekara biyar da aure. Ka ji ba, ita a gidansu fa ce min kai su bakwai ne, amma ita tana maganar ɗaya. Wallahi ko ni ma ba wai ina son tara yaran ba ne dai ba, amma kai da baka yi auren kaga kana ma haihuwar ko baka yi ba, amma ka fara tunanin ɗaya za ka haifa, shi ne ai. Ya gyaɗa kai ya yi ƙasa da murya ya ce, kawai dai ina son ta. In Allahu akbar Sharukan. Ya harare shi ya ce ba na son iskanci. Ya ƙalƙale da dariya. Haka har suka isa gida Abdalla yana yi masa dariya. Har dare yana cikin damuwa yana son Kairiya amma zai iya haƙura da ita. in dai ba za su yi masa haƙuri a ga Momi ba. Yana ji a jikin shi cewa Momi tana raya kuma za ta dawo. Ya za a yi ya yi aure ba a ganta ba. Yanzu ma babu wanda zai gaya wa a je a yi magana balle Abba ya ce a yi bikin. Ba zai ma fara ba. Bai saba zuwa gida duk sati ba amma da yake Baffa ya sanar musu cewa ranar Asabar Mada zai koma gida sai ya ji yana so shi ma ya je. Don haka ranar Juma'a yana tashi daga aiki ya wuce airport sai Kano. Babu kowa a gidan lokacin da ya shiga, su Khalifa daga masallaci gidan Anty Shafa suka wuce, shi kuwa Salim dama suna kasuwa tare da Abba, makullin shi ya sa ya buɗe ƙofar ya shiga, haka kawai ya ji yana son shiga ɗakin Momi, don haka ya buɗe ƙofar ya shiga, ya zauna a gefen gadonta. Ina Momi? Yau wajen kwana talatin kenan duk inda suke tunanin za a ganta sun duba ba a same ta ba. Gidajen rediyo da talabijin, ofishin 'yan sanda duk sun je amma shiru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina kika shiga momi? ya faɗa a fili. Sai da ya ɗauki tsawon mintuna a zaune a ɗakin ko tunanin ma ya kasa. Haka ya haƙura ya taso ya fito daga ɗakin. Jimawa kaɗan su Auta suka dawo. Suka zauna nan suna hirar hirarrakinsu. da bata ma san Baba ya dawo ba da yake ba da mota ya zo ba har sai da Abba ya dawo yake gaya mata. Tun da daddare ya gama magana da Baba akan idan sun tashi su je su taho da Madu, don shi ba zai je ba. Haka kuwa suka yi. Wajen karfe takwas suka shirya dukansu suka tafi. Ko da suka je can sai da babba ya sa su a gaba da nasiha ya ƙara tunasar da su hanyoyin da za su tsare kansu. sannan suka yi sallama da shi suka tafi Harmadu. Suna isa gidan ya shiga wanka. Ko da ya fito a ɗakin babu kowa sai Ahmad. Ya dube shi ya ce, Baffa da Malam sun haɗa baki sun ƙi gaya mana waye ya turo min aljanu. Ahmad yana daga kwance ya ce ba waye ba wace ce. Ya jiyo ya dubi Ahmad ɗin aumata ce, E mana ai tun aljanin yana jikinka da Malam ya tambaye shi waye turo shi ya ce bai santa ba amma sarkinsu ya santa. Shi ne ya turo su. Mm, lallai ya ci gaba da shirinsa sai bayan ya sa riga sannan ya sake duban Ahmad ya ce mace ɗaya nake zargi wannan matar ta Abba ka dai ji ai mai babba ya ce shi da malam ɗin duk sun ce a bar zancen mm, ai an bar shi amma idan halin mutum ne za a kama shi yana yi za ta gane kurinta kai ni na ma tabbatar ita ce ba wani zargi Ko ni ma haka na ce, amma dai tunda an ce a bar zancen to ka bar shi kawai. Shiru kawai ya yi ya gama shiryawa sannan ya fito falon ya zauna wajen su Baba ƙarami. A shirye ya fito ya same su a falo ita da Zulaiha da yaran. Bayan ya amsa gaisuwar Zulaiha yana yi wa yara wasa ya dube ta ya ce, Madu bai shigo ba. Dukansu suka dube shi da mamaki Sauda ta ce, Madu kuma ko ka manta yana asibiti ne. Washe fa ban gaya miki ba ai an sallame shi ɗazu da su baba suka fita shi suka je suka ɗauko ba. Ta gyara zama mamakin ta ya ƙaru. Da ƙyar ta buɗe baki ta ce in Allah ya sauwaƙe. Ya wuce ya nufo ƙofa suna yi masa a dawo lafiya. Yana ficewa ta tashi ta shige ɗakinta. Wato saboda tsabar wulaƙanci bata ma isa a gaya mata an sallame shi ba sai dai kai a fito ana tambayar ta ina yake. To ya aka yi ya dawo? Ita fa ba haka suka yi da kaka ba. Yadda ya fita gidan nan ba ta taɓa sa ran zai dawo ba, amma ga shi yana gaya mata wai har ma ya dawo ba ta sani ba. Har ta ɗauki wayarta za ta kirawo kaka sai ta canza shawara. Tun da gobe Lahadi in ya dawo za ta tambaye shi in ya so ita da yara sai su je su yi ni a gidan Umma, a yi maganar a zaune. Ta jefar da wayar kan gado ta yi sauri ta fito daga ɗakin. Ta wuce yaran ta tsaya a bakin taga ko za ta hango shi in zai raka Abban mota. Shi ko Abba yana shiga falon Momi ya gansu gaba ɗaya suna ta hira da dariya, don haka shi ma sai kawai ya ja kujerar dining table ya zauna, shi ma aka yi hirar da shi. Jimawa kaɗan ya dubi Salim ya ce, tashi mu tafi Salim kada rana ta yi mana. Madu ya yi sauri ya ce, Abba ai da ni za mu tafi. ahu ba za ka ƙara hutawa ba ko kwana biyu. Haba Abba wallahi na gaji da hutun nan mu je kawai in na ajiye ka sai na je makaranta na kwafo timetable na dawo. Abba ya dariyar jin daɗi ya ce, to ai sai mu tafi duka, ka ga shi Salim sai ya zauna mana a shagon kwamfuta tunda na ga shi yana son shan AC. Dukansu suka ƙyalƙyale da dariya, sannan suka miƙe suka fice. Tana nan a bakin taga tana jiran fitowarsa Abban ne a gaba da Salim da Madu suna biye da shi. Suna ƙarasowa kusa da motar wacce Bala ya gama wankewa Abban ya dube su ya ce, Na manta bari na ɗauko takardu a ɗaki. Ya juya ya koma ɗakinsa na wajen momi. Abban yana wucewa Madu ya zo gaban motar ya zauna daga kan but. Ya san tana nan a bakin taga don haka ya zauna ta gan shi sosai. Bala da yake cikin ɗakin shi ya fito ya ƙaraso wajen da sauri yana faɗin, bari na zo na kwashi gaisuwa na wajena. Madu ya miƙa masa hannu yana faɗin, Malam Bala namu na Najeriya, na wajena ni kaɗai, Allah ya kare ka ya sa hasken ka ya kashe idon maƙiya na wajena. Ka yi taka ka yi ta rago, kalin majina a hau ka a zame ka, hau mutum ka zauna daidai. Ɗan Alhaji babu yanda za su yi da kai, na wajena ni kaɗai. Ciyawar bakin kasuwa kake, ka saba da hayaniya. Ya zaro gudar Naira dubu ya ce, "Gashi ka sai alawa Malam Bala. dama haka yake jira nan da nan ya karɓa ya miƙe ya ɗaga naira dubun yana faɗin Allahu akbar yaushe rabon da a yi min kyautar naira dubu da farar safiya Allah ya kare gabanka da bayanka na wajena nan gari nan bari sadakin maiya nan abba ya fito ya juya wajen abba kuma ya zube alhajin Allah Allah ƙara lafiya da nisan kwana amin malam bala abba ya amsa ya zagaya ya shige gaban mota Salim da yake tsaye a jikin ƙofar motar ya buɗe ƙofar baya ya shige. Bala ya dawo ta ɓangaren Salim ya ce ɗan gidan Hajiya a dawo lafiya. Allah ya kau da idon maƙiya idan ka dawo ka bani na cefa nan. Ni ba zan baka ko ɗari ba na wajen wajenka ya baka. Ya ruga ya buɗe gate suka fice Abba yana musu dariya. Ta ja tsaki ta juya ta koma ɗaki. Zulaiha ta bi ƙofar ɗakin da kallo a ranta ta ce ikon Allah me aka yi a wajen ne? Ta dai jiyo kakacin Bala kuma idan dai wannan ne duk wanda ya san shi ya san in dai yana son kuɗi haka yake musu, ya yi ta kakace har sai sun masa kyautar kuɗi. Tana shiga ɗakin ta faɗa kan gado ta zauna ta kafa tagumi, madin ma kamar fari ya yi ba kaɗan. Sannan gashi har da Salim suka fita. Kenan yanzu shi ma Salim ɗin an kai shi kasuwar su biyu za su haɗu sai yanda suka yi ko kuma sai yanda uwarsu ta ba su umarni. Allah ya sa ma kar a ganta har abada. ta faɗa a fili ta ƙara jan tsaki. Wannan Balan ma ta tsane shi, amma ta rasa dabarar da za ta yi wa Abba ya sallame shi. Kullum kamar su yake yi wa aiki. Maganganun da ya dinga yi wa madikirari da su ma yau sai ta ji kamar da ita yake yi. Kamar ya san abin da ta yi ne yana tura mata haushi, har wani ƙara ɗaga murya yake yi. Haka ta wani zuciyarta babu daɗi. Can wajen bayan azahar ƙawarta Maman Sarayya ta kawo mata ziyara, da yake Zulaiha tana zaune a falo da yaran sai kawai suka shige ɗaki. Bayan ta kawo mata ruwa da abinci suka turo ƙofa suka shiga hirar yaushe gamo. Har suka zo kan hirar da suka yi a waya kwana biyu da suka wuce. Maman Sarayya ta dubi Sauda ta ce, ƙawata ga kayan fa a jaka na taho miki da su. Kin san mata sai da gyara musamman ku masu hamshaƙan kishiyoyi. To mijin nata mai yake iyawa, duk abin da na siya na sha sai dai kawai na damu kaina ni kaɗai. Maman Surayya ta yi dariya ta sa hannunta a jaka ta zaro wani gari ta miƙa mata ta ce, ai na ce zan baki wani kayan aikin ki saya masa to gashi nan sai kin gama miya sai ki barbaɗa masa insha Allahu ranar sai kin gaji da aiki. Ta karɓa ta taɓa baki kuma ba zai bata min miyar ba. ba shi da wani ɗanɗanon ƙawata sa a bakin kikiji. Shi fa na siyarwa Halima ran nan baki ga yadda take saye ba yanzu da ta ga babu harka za ta bugo min waya. Ta juya garin wanda yake a 'yar farar leda ta ce, to zan gwada. yau Yauwa 'yar gari, wannan ma sai kin ji sa kya taho man da kuɗin makaranta. Sai bayan sallar la'asar sannan suka yi sallama maman Sarayya ta kama hanya. Ta dawo ɗakin tana kwashe kayan da suka yi amfani da su. Ta ɗauki makullin garin ta kare masa kallo. Zan gwada. ta faɗa a fili. Tun kafin ma momi ta tafi ba wani abin kirki yake taɓukawa ba, sai mun sha rintsiya, balle yanzu da ta tafi da sai ya wuce sati bai kobi ta kanta ba. To ita kwanakin ma da ta yi aure tana more wannan harkar ai kaɗan ne. Haƙuri kawai take shi ya sa yanzu duk wani gyara ma bai dame ta ba, ko ba komai Hausawa sun ce sa rai da ƙoshi yana janyo kwanan yunwa. In ba ta sha komai ita ma kawai sai ta bi dare ta yi ta bacci abinta, amma yanzu da yake akwai ragowar maganin da kaka ta bata to za ta gwada, dama ta kasa amfani da maganin saboda rashin tabbas ɗin Abban, don ba ta son ta kuskure, don dole ma wannan maganin ya yi aiki in ba haka ba ina za ta samu dubu ɗari ta biya, sai dai idan sata za ta yi a wajen shi don kuwa ba ta da su ba ta da dalilinsu. Kafin magariba ta shiga kicin don ɗora abincin dare. tuwon alkama ta dafa da miyar kuka sannan da yake shiri take nema ta yi masa kunun aya wanda ya ji madara, tana saukewa ta sa a flas don ta san sai bayan isha'i zai nema, ta barbaɗa miyar da garin ta juya sosai ta rufe. Kusan kullum kafin ya zo cin abinci ta riga ta ci nata saboda baya zama da wuri, don haka bayan ya dawo ta ajiye masa abincin ta ce bari na je na kwantar da yara na yi wanka, to sai kin fito ta shige ɗaki. Nawwara da Ummi a wajen Zulaiha suke kwana, don haka Hanan da Baffa ne kawai a wajenta. Ta gyara musu kwanciya sannan ta shiga wanka. Tana fitowa ta zauna a gaban madubi tana gyara jikinta. Ta kula da shi ma yau cikin walwala yake don haka ba ta sa rai za a samu wata matsala ba. Ko da yake tun da ɗan gudan hantar shi ya samu lafiya ai dole ya yi walwala. Shi kuwa Abba yana gama cin tuwon nan ya cika kofi da kunun aya ya shanye, ya gyatsa sannan ya tashi. ya koma kan kujera ya ɗaura mata ya kunna TV. Bai fi minti ashirin da zama ba ji amai yana taso masa, don haka sai ya tashi daga gidar ya zauna daidai. Ya ga dai zaman ba zai yi masa ba don haka sai ya miƙe ya je dining table ya tsiyayi ruwa ya kora. Yana shan ruwan nan kamar ya tsokano aman da ƙyar ya tara bakinsa da tafin hannunsa ya faɗa ban ɗaki da gudu. Yana shiga ya tsugunna a gaban toilet tsawi amayar da abin da yake cikinsa. ya yi yunƙurin tashi ya ji ba zai iya ba, don ya fara daina gani sosai don haka ya koma ya zauna. Ta fito daga ɗakin nata tana ta famar ƙamshi ta ɗoro irin hijabin nan har ƙasa a kan kayan da ta saka. Ta yi mamaki da ta ga ƙofar ɗakin shi a buɗe, don baya ya taɓa barin ƙofar nan a buɗe. Da sassarfa ta ƙarasa sai kawai ta jiyo nishinsa daga banɗaki. A guje ta ƙarasa ta tsugunna ta taro bayan shi don ƙoƙari yake ya kwanta a wajen. Subhanallah Abba mai ya same ka? Kasa cewa komai ya ya kwanto jikinta yana numfarfashi da ƙyar. Ta duba fuskar shi da ta ga duk ya ɓata jikin shi da amai. A ruɗe ta ce, amai kai Abba mai yake faruwa ne? Ta miƙe tsaye ta yi ƙoƙarin ɗaga shi su je ɗaki ta ji ba za ta iya ɗaga shi ba. Ta fara jan shi ta ji wari tana duba ta ga ashe gudawa ya yi a nan inda yake zaune. Da na hawaye suka wanke mata fuska. Cikin ƙaraji take ƙwalawa wa kira babu ƙaƙƙautawa. Nan da nan kuwa sai ga Zulaiha a guje. Kafin ta ƙara ta ce kirawo su Ahmad Abba ba shi da lafiya. A guje ta juya tana zuwa ta faɗa falon. Ahmad ɗin ta fara gani yana zaune a kan kujerar dainin yana shan shayi. Ya kalle ta da alamar tambaya a fuskar shi ta ƙasa da idonta. Ta manta abinda ta zo yi na ɗan lokaci Salim ya ce, Zulai kanki ƙalau kuwa za ki shigo a guje. ki kautse a nan ko kin sha wiwi ne. Nan da nan ta tuna abin da ta zo yi ta ce Umma ce ta ce ku zo Abba ba shi da lafiya. Kafin ta koma ɗakin Baba da Ahmad sun riga ta. Suna ƙara Baba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai ya same shi. Cikin rawar baki ta ce ni ma ban sani ba. Kawai ina ɗaki na zo na tarar da shi yana ta amai da kashi a wandonsa. Gafara mana Ahmad ya ture ta ta wuce cikin banɗakin. A nan su Madu suka ƙaraso da sauran yaran. To masu saurare, bari mu dakata a nan.